الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirin umma a yau za mu tashi a shafi na ishirin da hudu su'al bismillahir rahmanir rahim tambaya hunaka man yara anna lahu al-haqq fil khuruj ala al akwai masu ganin cewa lallai suna da haƙƙi wajen yin tawaye ga ainihin gamamman tsari tawaye ga tsari wanda yake ya game ga kowa da kowa ya bi shi allati yad'uha wali al-amr wanda shugaba mai jagorancin al'amura yake tsarawa kalmuro kamar dokoki na wucewa akwai mai ganin irin dokokin nan na traffic an gane wanda yake tsayar da wasu mutane wasu mutane su wuce akwai mai ganin cewa yana da haƙƙi na yin tawayi gare su wato za a iya cewa ya tsaya sai ya wuce kuma za a iya cewa ya wuce sai ya tsaya shi yana ganin wato idan har an ce ya tsaya ya tsaya to ya bi tsari wanda ba tsarin Allah subhanahu wata'ala ba wal jamarik da kuma ainihin wato kudin fito kudin custom duty abin da ya shafi custom duty an gane wannan ku idan mutum zai shigo da kaya daga waje irin kudaden da ake biya in za a shigar da wannan kaya ko in za a fitar da wannan kaya din an gane wannan ku to irin wannan abin da ake biya in za a shigar din nan custom duty akwai masu ganin cewa su din nan ba za su bi wannan doka ba don ba dokan Allah bane za da abin da ya shafi passport in za ka shigo cikin gari za a ce sai kai passport da kuma su ganin yin wannan passport din ya saba ma dokokin Allah subhanahu ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun an gane yayi duk wanda ya bi wannan tsari to ya zamanto in ma kafiri ko ya zamanto fasiki ko ya zamanto azalimi akwai masu ganin haka ila zuwa dai karshe bai tibari annaha laysat ala asasin shar'i wato lura da cewa duk wayannan tsarurruka ba sa kan ainihin foundation na shari'a na fama kaulukum to menene ra'ayinku kan wannan akal makalla muna so mu ji fatawan malam dangane da wayannan matsaloli jawab amsa hada batilun wa munkarun wannan barna ne kuma munkari ne abin da yake nufi yin tawaye ga wa'annan tsarin barna ne ko munkari ne وقد eh, hakika ya gabata cewa lallai ko da shugaba ya kawo wani tsari kaga wannan tsari bai maka ba an gane ko da abin da shugaba ya kawo fasikanci ne ko abin da ya shafi wannan an gane wannan ko baya halatta ka dauki makami ka ce za ka yi fito da fito na fito da gwamnati don sun kawo tsarin da bai dace da addini ba sai dai a yi musu nasiha a nuna musu abin da yake daidai baya halatta yin tawaye wala taghyir ko kuma canza ainihin kurakuran shugabanni da hannu shugabanni suka yi kuskure ba a canza shi da hannu saboda irin barnan da zai biyo baya in an ce za a canza shi da hannu mun daɗe muna yin bayanin wannan cewa shugaba in yayi kurakurai irin kurakuran da suka saba ma addini an gane ba wai ana nufin ba wai ana nufin cewa abinda shugaban ya yi daidai ba ne ba wai ana jin tsoron shugaban ba ne a'a ana jin tsoron abinda zai biyo baya ga musulunci da musulmi idan an ce za a ɗauki makami idan an ce za a yi tawaye ga wannan shugaba ɗin an gane ai zai iya abin abinda shugaban ya kawo saɓan haramun ne zai iya wa ɓarna ne amma kuma in an ce za a canza wannan ɓarna dole sai an tambayi malamai shin wannan bannan da ya yi in an ce za a canza shi menene abin da zai biyo baya shin in an ce za a canza shi shin zai kawo barna ne dan karami ko barna wanda ya ninninka ainihin maslahan da aka samu ko barna wanda yake daidai da maslahan da za a samu to idan aka duba ma ga cewa in an ce za a canza bannan kaɗan ce malamai suka duba rasikuna fil ilm suka duba al'amarin a nan wajen ya halatta a yi huruji ga ainihin hakim in ya zama to kafirci ya fito karara kuma wa'annan manya-manyan ainihin malamai gogagu suka duba wanda sun gajiya sun ga yau sun goge kan al'amura suka duba suka ga cewa ya cancanta a cire wannan shugaba a yi fito na fito da shi a kawo wani kama idan suna ganin cewa zai kawo barna wanda yake daidai da wannan daidai da maslaha za a samu maslaha daidai da barnan an gano wannan ko an samu maslaha hamsin barna ma hamsin to malamai a nan wajen suna yin ishtihadi shin a bar wancan barnan ne ya ci gaba ko kuma a canza din duk da cewa zai kawo barna hamsin akan maslaha hamsin to na malamai za su zauna akwai wanda za su ga cewa su mafi alkhairi gaskiya a bar wannan barna din kada a taba shi don kai kar ya janyo ko da zai kawo maslaha hamsin don wannan ishtihadi ne zai yi wannan ishtihadin yayi kuskure kaga barnan yazo ya fi ainihin maslaha din an gane in ko malamai sun duba su ga tabbas barnan zai ku za a samu barna 70 ko barna 80 maslaha 20 ko 30 a nan wajen haramun ne malamai su bada fatawa a yi tawaye ko a yi ga shugaban da ya kafirta kufuran bawahan an gane ko ba a canza ainihin barna da hannu ga shugaba wanda ya kuskure bal yajibu sam'u wa ta'a a'a yana wajaba ji da biyayya fi hadhihi al-umur a cikin wa'annan al'amura allati laysa fiha munkar al'amura wanda ba banna a cikin su al'amuran da ba banna kaman wanne kaman wanda ya shafi dokoki na wucewa akan titi ba barna kaman abin da ya shafi passport babu barna amma zai iya yiwa akwai barna ga mafi yawan malamai jumhur da suke ganin cewa yin amfani da hoto haramun ne masu ganin yin amfani da hoto kwata-kwata haramun ne manya-manyan malamai irin su ibn bas irin su shek rabi'u bin hadi almarkali irin su fauzan eh irin su nasiruddin albani manya-manyan malamai da yawa da suke ganin yin amfani da hoto haramun ne misali za su ce a cikin fasfor akwai barna amma kuma maslahan da ke cikin fasfor din ya fi barnan da ke ciki ina ba gane to irin wannan hoton barna ne sama kuma yin amfani da passport don a gano mutanen banza a gano masu laifi wanda ake nema a gano kaza a gano kaza dama an taba kana kama wani yana fatocin kwaya yanzu gashi yana so ya shigo cikin ƙasa mai tsarki to an ga hoton shi kaga sai a kore shi ko an ga wani wanda dama ana neman shi mai barna ne ta hanyar wannan passport din za a iya gano shi a kore shi na ba san gano wannan saboda haka irin waɗannan abubuwa duk da akwai barna a cikin su ta fahimta mafi yawan malamai to baya halatta mu ce za mu yi kuruji a kansu amma abin da ya shafi kaman custom duty shi wannan kuma shine abin da aka yi magana cewa ire-iren wayannan abubuwa ba sa halatta amma an gano musulunci an gano wannan ko a'a shugaba mai jagorancin al'amura shine wanda ya tsara wayannan abubuwa saboda maslahan musulmi shi a tunanin shugaban ya yi shi ne don maslahan musulmi zai iya wa abin da shugaba ya tsara din kuma ya zambar na din yana wajaba jibul khudu'u lizalik yana wajaba mu miƙa wuya mu kankan da kai ga wannan dokoki da shugaba ya kawo da kuma wasan wata'a fi zalik da ji da biyayya a cikin wayannan al'amura لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين domin wannan yana daga cikin ma'aruf wanda yake amfanin musulmai wa'annan dokoki wato ma'arufi ne wanda suke amfanin musulmai in dai abu ya zamanto ma'arufi ya zamanto akwai maslaha a gare shi to wannan abin ya zamanto dokan Allah subhanahu wataala ko da ba a faɗa ba duk wani abu wanda yake amfanin musulmi Allah ya yi umarni da shi duk wani abu wanda yake cutar da musulmi Allah ya yi hani a gare shi a cikin doron nasa alkur'ani Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kaga sai Allah ya ce ku kasance ku ne fiyayyen al'umma wanda ukhrijat lin-nas wanda an fitar da ku kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance fiyayyun al'umma wanda an fitar da ku musamman don ku amfani mutane kada ku zama to masu cutar da su ta'muruna bil ma'ruf ya zaman to kuna umarni da kyakkyawan aiki wata na hauna anil munkar kuna yin hani ga munkari wa tu'minu billahi kuma ku zaman to masu imani da Allah a wata aya Allah ke cewa la khaira fi kasirin min min najwahum babu alkhairi fi kasirin min najwahum a cikin da yawa daga cikin ganawa mutane illa man amara bi sadaqati sai dai wanda ya umarni da sadaka au ma'arufi ko ma'arufi au islahin bainan nas ko maslaha tsakanin mutane duk wani abin da yake da kyau ga urf na mutane an gane ko Allah ya yi umarni da shi duk wani abin da ke cutar da al'umma Allah ya yi hani a gare shi dan shari'a ba ta umarni da wani abu sai abin da ya zama to maslaha rajiha a maslaha khalisa ko maslaha rajiha ba ta amfani ba ta yi ga ainihin umarni da maslaha wanda yake a ko kuma ainihin barna wanda yake rajiha ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan ayi. to saboda haka amma abin da yake amfanin musulmi to wannan an yi umarni da shi na'am amma shay allazi huwa munkar amma abin da yake shi munkar ne abin da yake barna ne a mahanga na musulunci ha daribatan yarawna annaha Gairu ja'iza eh kaman daribatun ne yarawna annaha Gairu ja'iza kaman dariba an gane daribatun kaman haraji irin harajin na revenue da suke ganin cewa bai halarta ba shugaba ya yi umarni a karɓi wani rabani wanda malamai suke ganin bai halarta ba ko kuma samari masu kishin addini suke ganin bai halarta ba an gane ko ha za yura ofi wannan za a tattauna za a koma zuwa ga ainihin sarkin musulmi wato ma'ana shugaba mai mulki a koma a tattauna da shi a nuna mai kurakuransa a nuna mai barnan da ke ciki domin ya janye ya gyara ta hanyar masa nasiha a nuna ma ainihin shugaba mai daraja cewa wannan abu duka shi yana ganin maslahansa shi Allah ya ce barna ne manzo Allah ya ce barna ne ijma'in malamai sun ce barna ne manyan malamai magabata sun nuna barnan da ke cikin wannan al'amari duk za a nuna masa an gane ta hanyar kira zuwa ga Allah a kira shi zuwa ga Allah ba wai kokarin huce fushi ba wa bi tawjih ila al-khair da kuma fuskantarwa zuwa ga alkhairi an gane a fuskantar da shugaba zuwa ga alkhairi domin shugaba in ya fa'idantu ya yarda da wannan abin al'umma da yawa za su ji daɗi idan kuma shugaba ya murɗe bai fahimta ba al'umma da yawa za su sha wahala saboda shi ne wuƙa da nama ke hannunsa an gane yayi in shugaba aka yi ƙoƙari aka zaunar da shi aka yi haƙuri lokaci mai tsawo ana ta nuna masa ɓannan da ke cikin wannan abu ana ta nuna masa to insha Allah idan ya fahimta duka mu zamu ji daɗi da mu da shi gaba ɗaya idan ko bai fahimta ba to da mu da shi gaba ɗaya za sha wahala amma wane ne zai fi shan wahala to mu ainihin talakawa mu mabiyansa mu za mu fi shan wahala an gane wannan ai shi yasa a wajen addu'a ake so mu yawaita addu'a ga shugaba saboda shugaba in ya shiryu amfanin shiruwansa ya danganci al'umma gaba ɗaya za su samu shirya kuma al'umma gaba ɗaya za su fa'idantu da ainihin alkhairinsa idan ko muna yawan tsine masa kamar yadda yake al'adar mu 'yan Najeriya al'adar mu 'yan Najeriya babu wani shugaba wanda zai mulki ba tare da mun tsine mishi ba mun kwashe mishi albarka to idan muna tsine mishi muna kwashe mishi albarka wannan tsinewan zai shafe shi amma fa zai fi shafan mu an gane wannan shugaba zai zama burtadde wannan shugaba zai ringa yin wasu abubuwa na tsinuwa suna murga mun kwashe mishi albarka wannan tabi'a ne na mutane wanda ba sa kishin kasarsu duk masu kishin kasarsu za su ringa addu'a na alkhairi ga shugabanni za su ringa addu'a na alkhairi ga kasarsu domin idan shugabanka ya shirya to al'umma gaba ɗaya za su fa'idantu idan shugabanka ya cutu ya zama to ɓataccen tsinanne al'umma za su zama to watsatsu tsinannu kamar yadda muke gani a Najeriya mafi yawan abubuwa ko kullum ƙara lalacewa suke yi tattalin arziki ƙara lalacewa yake yi tsaro lalacewa yake yi tsarin zamantakewa lalacewa yake yi addininmu lalacewa yake yi to dikin wannan gaba ɗaya idan mun kai mun komo yana da alaka da ɗabi'a mu ɗan Najeriya shine mu duk shugaban da ya mulki duk wani abin da ya faru ba ma uzuri kawai tsinuwa muke yi na'am shugabanni suna kurakurai da yawan gaske shugabanni mutane ne ba ma asumai ne. to idan suka yi kuskure musulunci ya gaya mana hanyar da ya kamata mu bi wajen gyaran kurakuran shugabanni in mun bi wannan hanya maslaha za ta game alkhairi zai game al'umma gaba ɗaya kuma za mu ji daɗi za mu yi barka da wannan al'amari an gano wannan ai to irin wannan abubuwan da ke faruwa na lalacewar tattalin arziki lalacewar tsaro lalacewar tsarin mulki lalacewar kaza to fa yana da alaka ne da laifuffukan mu kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana cikin alqur'ani wa ma asabakum min musibatin fa bima qaddamat aydikum fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum to ya faru ne saboda abin da hannayenku suka aikata amma kuma duk da haka ba wa ya'fu an kathir yana yin afuwa ga da yawa daga cikin laifukan mu ba zai kama mu da laifukan mu wallahi da mun gaba ki daya amma Allah subhanahu wataala yana mana afuwa Allah yana gafarta mana abubuwan da muke aikatawa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawukansu in sun canza Allah ya canza musu in sun dawo sai Allah ya dawo zuwa gare su wa in uttum udna hmm. ina fatan gane wannan saboda haka mu zamanto masu kishin addinin mu awalan sannan mu to masu kishin kasar an gano wannan ko wato kishin addinin da kishin kasar mu shine abin da zai kawo maslaha ga wannan kasa ɗin? amma in ya zama to ba ma kishin addinin ba ma kishin kasar mu kamar yadda yake ɗabi'un mutanen Najeriya da yawa sai ka ga suna ma neman ƙasarsu ne da sharri za su iya haɗa kai da wasu mutane 'yan kasashen waje a ba su wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan domin su cutar da ainihin kasashensu to wannan watsewa ne wannan lalacewa ne ba shi daga cikin ɗabi'a na mutanen kirki an gane wannan ko na'am um, ya eh, ta hanyar fuskantar da shugaba zuwa ga alkhairi ba wai da hannunsa ba kada mu sai zai canza da hannu jama'a idan kana da hannu hannun shugaba ya fi naka girma in kana ganin kana da hannu to shugaba yana da hannaye an gane shugaba yana iya amfani da sojojin da ke tare da shi sannan kuma yayi sojan haya da sojojin waje a ci gaba da yaki a zubar da jinin mutane wanda akwai ruwansu da waɗanda babu ruwansu an gane ya zama to a rusa ƙasar a kira mutane daga waje a yi tan lugudan bom ga ainihin ƙasashe ƙasar musulmi a kashe talakawa a kashe mata a kashe ƙananan yara a zubar da mutuncin iyalanmu da yaranmu mata ta hanyar zinace-zinace da fyaɗe duk irin waɗannan abubuwa muna gani ga ƙasashen da suka yi tawaye ga shugabanninsu ƙasashe irin su siriya ƙasashe irin su ina irin su libya irin su somaliya da ire-iren waɗannan ƙasashe muna ganin irin ɓannan da ke faruwa an gani barna ne mai yawan gaske wanda ba za mu iya musalta shi ba sai dai idan ya faru amma ƙasashen da abin ya same su su kan sun fi kowa sanin barnan da ke damun su akan wannan al'amari saboda haka kada mu kada mu ce ainihin gyara da hannu duk sanda mu ya dauki takobi ya zama to ya dogara da karfin takobi sai Allah ya wakilta shi zuwa ga karfin shi Allah sai ya kyale mu da karfin mu ya ga in za mu iya yin wani abu ga shi wannan shugaba wanda ya karkace shugaba wanda yake zaluntar mutane shugaba wanda yake shiga haƙƙinsu to su irin wayannan abubuwa wato shine abin da ya kamata mu duba jama'a barna in yana faruwa shari'a ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai da ta yi mana bayanin hanyoyin gyaran barnan kada mu biye ma 'yan siyasa wanda suke da mummunan manufa ga ƙasashensu kada mu biye ma ɗaliban ilimi wanda yahudawa suka canza musu kwakwale mu tsaya mu duba mu gyara al'amura akan mahanga na ainihin addinin musulunci an gane wannan ko dan Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslimin Allah ya ce lalle wa'annan da suke riko da littafin Allah kuma suka tsayar da ainihin sallah Allah ya ce lalle ba za mu tozartar da ladan masu kyakkyawan aiki ba idan mun yi kyakkyawan aiki Allah ba zai wulakanta mu ba Allah zai biya mana bukatun mu idan ya zama to duk abin da zamu aikata muna auna shi da ma'auni na shari'a kafin mu aikata Allah zai taimake mu kamar yadda muke tambayan malamai dangane da alwala hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin aikin hajji hukuncin auratayya to haka ya kamata mu ringa tambayan malamai dangane da abin da yake da alaka da mu'amala da shugabanni da abin da yake da alaka da canza kurakurai na shugaba idan yayi yaya mahanga na shari'a yaya mahanga na magabata wajen canza irin wa'annan kurakurai na'am ya dribu hala wato kare ya zama to yana so ya canza da hannu ya saruwa da ya bugi wane au ya suku dan mahala ko kuma ya zubar da jinin wane au yu aki haza ko ya ringa azabtar yana ukuba ga wani biduni hujja wala burhan ba tare da hujja ba ko ba tare da dalilai ba na'am su'al tambaya hal tansuruna shabab bil khawt fi shin kuna yin nasiha ga samari da kutsawa cikin siyasa na daula kaga suna yawan fashin baki ga abin da yake da alaƙa da siyasa na ƙasa da ƙasa wa ta'ammuq fi tawqi'at fi tawqi'at wa takahunat siyasiyya da kuma kutsawa yin zurfi zurfafa a cikin ainihin hasashe an gani muna tunanin ƙasarmu nan gaba nan da ainihin 2025 lalle ƙasa za ta lalace za ta wargaji an gani shi da irin tawakwa'at an gani da kuma takahunat fashin baki a ringa fashin baki na ainihin siyasa an gani wannan ko za a gaya ma mu muna tunanin muna hasashen cewa ƙasarmu in har ba mu je mun cire wannan shugaba ɗin ba nan da 2025 ƙasar za ta rushe nan da 2025 ƙasar za ta wargaji ƙasar zai zama to ba za ta zaune ba wannan misali to sai ga mutane sun zauna a yi ta fashin baki wannan fashin baki ra'ayinka ne zai yi yiwuwa abin da kake tunani ba haka bane Allah kuma zai iya canza abin da kai baka yi tunani ba an gane wannan ko wato kai baka sani ba ila Allah yuhdisu ba'da zalika amra na sadali baka sani ba kai kana fashin bakinka shi kuma Allah sai ya farar da wani al'amari sabanin abin da kai ka zata ko da yaushe masu fashin baki masu hasashe su sani cewa fashin bakin su da hasashe shi ba lalle bane kuma za ga wasu su kayan muku da hankali da wannan fashin baki da wannan ainihin hasashe din suna ganin kamar su din nan lalle wannan abin kamar nasi ne na Qur'ani da Sunna shi shine tambayan da wasu ke yi cewa aka ramakalla shin kuna yin nasiha ga samari su kutsa a cikin siyasa na daula da kuma yin zurfi a cikin hasashe da kuma fashin baki na siyasa amtan sahunahum bil ilmi shar'i ko kuna musu nasiha ne da bin ilimi na shari'a wa ta'alimin nas khair da kuma karantar da mutane alkhairi me kuce nasiha ga al'umma Na jawab amsa an sahunahum bil i'rad an shuhun siyasa. wato ina musu nasiha da ainihin bujirewa su kau da kai daga sha'anin siyasa alkharijiya kada mutane su zauna ba su da aikin yi sai hasashe sai fashin baki muna ganin da shekara kaza kaza zai samu kasan mu su tayar da hankulan mutane su motsar da ainihin jahilai zuwa ga yin tawaye ga shugabannin su America ta daɗe tana fashin baki ta dade tana hasashe cewa Najeriya za ta wargaje nan da shekara kaza Ƙasashen turawa sun daɗe suna wannan hasashe din amma ga kasar Najeriya tana nan ba ta wargaje ba har yanzu yadda take ina ba san gano wannan hasashe ba nassin Qur'ani bane fashin baki ba nassi bane ana iya samun kusa kusai da yawa ba ba kuskure ɗaya ba saboda haka ina yin ina yin nasiha in ji al-allama ibn baz ina nasiha musamman zaka ji ana nasiha ne ga samari domin su ne wanda suke da hayaki da kuma zafin kai galiban su ne wanda makiya suke amfani da su don cimma buri galiban idan kuma alkhairi ne da samari ake cin ake cimma ainihin alkhairi yasa samari duk wasu al'umma wanda suka yi watsi da samari sun taɓe an gane in ka gani malami yana karantar da mutane kaga samari sun cika wajen to ka san cewa a wannan waje akwai alkhairi kaga cewa babu samari a wannan waje to akwai alamar tambaya na ainihin nasara na wannan da'awa an gane na'am ba ana maganin cewa sauran mutane ba a bukatar su ba ana matsar bukatar su a wayannan wurare bukata ma wanda ba shi da iyaka amma ina gaya mana na cewa in dai aka yi watsi da samari to akwai shari mai yawa wa shu'unul muluk da kuma sha'ani na ainihin sarakuna kada mu ringa yawan kutsawa cikin sha'ani na sarakuna da kuma sha'ani na masu mulki allazi yusabbibu alfitna wa shahna dalili saboda abu ne wanda yake sabbaba fitina da kuma kiyayya walƙalaƙil da kuma girgidi yana iya girgiza ƙasar yana iya kawo wani irin tashin hankali wanda ba shi da iyaka wa ansahum bi an yuqbilu ala al-ilm ina musu nasiha su fuskanci ilimi to kuna jin malamai da yawa in sun ga samari suna kutsawa cikin al'amuran da bai shafe su ba babban nasiha da suke musu shine mai lalle wa'annan samari su fuskanci ilimi domin da ilimi ake gyara kurakurai da ilimi ake samun maslaha da ilimi ake gina al'umma ina fatan gano wannan to akwai mutane wanda an kace ma samari samari suna kutsawa cikin manyan abubuwa kamar kutsawa cikin siyasa kamar kutsawa cikin jihadi eh, kamar kutsawa cikin jarhu wa ta'dil kutsawa cikin hajar a kaurace ma wani ayi mu'amala da wani ayi kaza kace musu wannan abin da ya shafi jarhu wa ta'dil da abin da ya shafi ah, tahziri ga mutane ku daina mu'amala da wani ku daina mu'amala da wani ana taziri sai ga samari sun kutsa cikin al'amarin irin kutsawa ma da yafi karfin su idan ka nuna ma samarin masu kishin addini ka nuna wannan abu kuskure ne ku nisance shi wannan abu nazila ne yana buƙatar manyan malamai ne dan Allah ta'ala cewa yayi fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in ku ba ku sani ba a wata aya sai Allah ya fito da abin a fili wasu irin malamai ne ahlul zikir sai Allah ya ce ja a ja'ahum amurin min al a aw a khawf azau idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yaɗa shi al'amari na tsoro misali kamar ana ganin wannan kasa zai warga shi, ana ganin wannan shugaba ya yi barna haka wannan abu ne na tsoro ana ganin lokacin makiya za su afka mana to irin wannan kada a yi gaggawan yaɗa shi me ya kamata a yi an gani? duk abin da ya shafi ya kamata a ƙaura cewa malam wani ya kamata a daina mu'amala ya kamata a kafirta wani ya kamata a an da wani ba a gaggawan yaɗa shi in kai kana ganin wani yi ridda ko kana ganin ya kamata a yi tahziri kai naka ra'ayin ne wannan ka ɗauki wannan ka kai wawa sai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum da za su mayar da al'amarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko zuwa ga ƙwararru a wannan fanni sai Allah ya ce la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin al'amarin daga cikin su za sun san shi kaga sai Allah ya nuna wanda suke ba da fatawa akan nawazin sune allazina yastanbidunahu minhum su wane ne masu ijtihadi sune aljahabiza al'ulama arrasukuna fil ilm su ne malaman da ake tambaya kan wa'ina al'amari ba wai kowane saurayi dan bana bakwai ba kamar yadda samari yanzu a wannan zamani sun ɗauki sha'anin jihadi al'amarin su ne ba su da manyan malamai sha'anin da ya shafi ainihin kuruji ga hukam sun dauka al'amarin su ne ba ruwan manyan malamai abin da ya shafi ainihin aljaru wa ta'dil sun dauka al'amarin su ne ba ba magana manyan malamai alhaji wa'in abuwa akwai jihadi tabbas an gane wannan ko akwai ainihin akan yi tawaye ga shugaba tabbas sannan kuma jarwa ta'dil da hajar muftadi da tahziri duk akwai su kuma shari'a ta yarda da su amma shari'a ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta yi bayanin yadda suke to ya kamata a yi yadda muke tambayan salloli da azumi da zakka haka ya kamata mu tambi manyan malamai kan wayan al'amura amma abin takaici in ka kawo wannan abu sai sai wani ya kalle kama har ma sai ya bi an da kai har ma sai ya kulla ka ya jefa kama ramin da ba naka ba ya ce ba ka son a yi taziri ba ka son a yi hajaru ba ka son a yi jarwa tazir ba mu ce ba masu ba cewa muka yi ba fannin ku bane ku yan bana bakwai ne ba ku kai matakin da za ku yi magana kan wannan al'amari ba ku ɗauki wannan abu ku kai shi inda ya dace ba ka kai matakin yin tiyata ba a kai ma likitan da ya kware da tiyata me ya laifin wanda ya gaya maka wannan magana babu laifi an gane wannan ko to kaga anan wajen malamai suka ce ba ku kai matakin wannan abu ku samari muna muku nasiha ku fuskanci ilimi in kai wannan sai wani yayi dariya wai kaji an ce ku fuskanci ilimi to ba ma yi karatu ne a abin da ake magana ku ba karatu muhimmanci shi ne zai shiryar da ku na'am da neman ilimi da yawan yin dirasa na ilimi da kokari a wajen ilimi shine zai kawo tsira a gare ku ya ku samari da kuma taimakon juna akan ɗa'a da tsoron Allah duk wani abin da ya shafi ɗa'a da tsoron Allah mu taimaki juna akan shi kamar yadda doron nasa alkur'ani yace wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da kuma ƙetare iyaka kada ku taimaka ma juna akan khuruji ga hukam kada ku taimaka ma juna akan muzaharat kada ku taimaka ma juna akan hawa kan mumbari ana zagin shugabanni ana su, ana faɗin kaza ana faɗin kaza kan ku taimaka ma juna a wajen fashin baki da kuma yin aiki da abin da fashin bakin ya kumsa kan ku taimaka ma juna akan jahu wa ta'dil wanda ba fannin ku bane kan ku taimaka ma juna akan abin da ya shafi jihadi wanda ba fannin ku bane ku tambayi malamai su gaya muku yadda za a yi na'am wal munasahati ba'dihim ba'd da kuma yin nasiha sashe ga sashe wannan shi zai sanya alkhairi ya game wal munasahati lil muslimina umuman da kuma yin nasiha ga juna yin nasiha ga musulmi a game fi mawa'izi da tunatar da musulmi a wajen wa'azinsu da zaran an daina tunatarwa to shari ya gama al'umma kenan hmm. wa durusihim da tunatar da su a wajen darussan su hatta yantafi an nas bihim har ya zamanto mutane sun amfana da su amalin shiga nufi ma bainal muluk war amma shagaltuwa a cikin abin da ke tsakanin sarakuna da kuma shugabanni da dauloli mimma yunsharu fil jara'id mimma daga abin da ake yadawa a cikin jaridu wa gairi ha da wani za muna karanta karanta jaridu muna ganin fashin baki da hasashe da wasu abubuwa wanda dan adam ne yayi su zai iya kurakurai da yawa sai mu dauke su muna aiki da su a dinga firgita mutane هذا قد يسبب wannan yana iya sabbaba sharri mai girman gaskiya ku jama ba tare da wani fa'ida ba amma idza kana al-maqsud tanbih ala al amma in ya kasance manufa shine fada fadakarwa kan kurakurai mun ga ainihin jarida kaza ta yi kuskure mun ga jarida kaza ta tafka ainihin wani abu wanda bai dace ba wani kuskure wanda ya auku cikin jarida ko kuma su dai kuskure waqa fi mujalla wanda ya auku cikin mujalla aw ma ashba zalika ko abin da ya kama da wannan faha za haqu wannan gaskiya ne yuktabu maqal yuktabu maqalun yubayyinu yubayyanu yubayyanu fihi al hmm. wato za a rubuta maqal yubayyanu fihi al wanda za a bayyana kuskure a ciki allazi waqa fi fil jarida kuskuren da ya auku cikin jarida ko mujalla na a fahimci wannan kuskure ne wanda 'yan jarida suka rubuta to za a iya rubutawa a cikin jarida a yada a nuna musu kurakuren da ke cikin al'amarin amma kuskuren shugaba ba a yadawa a jarida ba a yadawa a cikin social media ba a yadawa a gidan rediyo ana zuwa ne a samu shugaban gaba da gaba Shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisi ingantacce abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayen jihadi ne kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shugaba in ya karkace ba a gyala shugaba akan karkacewansa dole ne a gaya masa gaskiya wal'asu asr innal insana lafi in illa allazina amanu wa amilu salihati wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr an gane su musulmi suna ma juna wasiya da gaskiya ai shugaba yana cikin mu dole ne yayi kufuri a gaya mai gaskiya amma yaya za a gaya mai gaskiya nan ne ainihin nan da gizo ke saka yaya za a gaya mai gaskiya a zage shi a gidan rediyo a zage shi a social media a zage shi a jaridu a haukan mumbari ana kama suna ana tsinan shi ana faɗin kurakuran shi wannan shi ne gyara wannan shi ne daidai haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi tabi'in suka yi haka manzon Allah ya karanta da mu a cikin hadisai kaga wannan wannan za a rubuta makala dangane da kuskuren jarida ba fa shugaba ba za a rubuta makala wanda ake bayyana kuskure wanda shi jaridan ya auka kan shi ko mujalla din ina fatan gano wannan kenan da wannan wato gidajen rediyon mu da wasu wurare suna buƙatar a faɗakar da su kan irin na al'amura duk wani abu wanda zai motsar da ainihin tashin hankali da abin da ya kamata wannan ya kamata a yi hankali da yaɗa shi don kada a rikita al'umma abin ya janyo watsewa da tarwatsewa al'umma gabaki ɗaya an gano wannan ko akwai ba bana manta ko wani hadisi Umar radiyallahu an da wani abu ya faru mutane suna yadawa Umar yake cewa a bar wannan magana a bari sai an koma Madina a nan ne akwai manyan malamai sai a zauna a daddale a tattauna al'amarin a ga yadda za a samu mafita saboda a wajen aikin hajji ana tara mutane da yawa da masu ilimi da masu matsakaicin ilimi da kuma gauga wanda su 'yan gauga kawai ana faɗin magana kawai 'yan abu ya rima ne a sha kiɗa za su iya rikita al'amura a nan sai malamai su fitar da abin da zai amfani al'umma Allahu a'lam na'am to Allah shi taimake mu wa alaikum Salam! wanda wani cewa a fasfar wanda malama da dama suna ganin amfani da shi ne a sai dan akwai maslaha a ciki mm. ba to kuma yanzu a wannan zamanin nama akwai wanda su sun dauka sun ɗauki sun kuma kansu yada bannan shugaba ko kwakula bannan shugaba wanda shekarun da dama ma'arin alinsa hanyar jaddu ko mujallu ko wasu abubuwa kwakula su ana yada wa mutane eh. akan mambarori ana ganin shi ne dace a wasu na kamar wannan shi ne fi ɗin kai. ma nan da wannan. Irin wannan shine abin da muke faɗakarwa kowace a gare su ba manhajin ahlus sunna bane ya da kurakuren shugabanni ko da shugabanni ba suna kuskure ba jama'a mun faɗi wannan. An gani? Za ga shugabanni wasu shugabanni mazinata ne wasu shugabannin yan luwaɗi ne wasu shugabannin su suke karfafa ainihin masu yin fim din nan na barna suna ba su kuɗaɗe suna kara wasu shugabanni suna aikata wasu abubuwa da yawa wanda kafirci ne ma wasu abubuwa amma abin da ake magana shine in har sun yi kuskure ga hanyar da shari'a ta ce a bi dan a gyara wannan kuskure hawa kan mumbari ana ambaton kurakuransu shiga gidan rediyo ana ambaton kurakuran shugabanni kaza kaza kaza da sauransu to wannan ba manhaji bane na salafiya ba manhajin ahlus sunna bane manhaji ne na ainihin khawarij manhaji ne na mutazilawa manhaji ne na ikhwanul muslimin manhaji ne na yan sururiya da ire-iren su manhaji ne na jama'atul takfir wal hijra amma manhajin ahlus sunna mun mun yi bayani a baya ana yin nasiha ba a barin shugaba kun kuskure amma ana bin hanyar da ya dace shine a sadu da shi gaba da gaba a mai nasiha a ɓoye ba tare da an bayyanar da shi ga mutane ba idan ko ya kama ka bayyana da shi a gaban fadawansa to wannan malamai sun yi manganu a kansu Allah ta'ala shi taimake mu eh. na to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk